sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta tamanin da uku cikin sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi kan ta gaba da ita amma za mu maimaita ta don mu ci gaba kafin haka akwai tambayoyi kamar guda biyu tambaya ta farko ba tambaya ba ce ba faɗakarwa ce wani dan uwaye mun dangane da ayar farko da muka fassara jiya Faɗin Allah ta'ala fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima wato a cikin fassara ta sai na fassara allazina a matsayin shine fa'ili wanda yake kuskure ne allazina shine matsayin maf'ulan bihimansu. wato fa'il ɗin zamirun mustatirun jawazan wanda yake udu ilal almu'minin ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a sai zanto ma'anarsa falyuqatilil mu'minun allazina yashruna alhayatid dunya bil akhirah lalle mu'minai siyaki waɗanda suke musanya rayuwar duniya da lahira wanda ya rubuto saka da ya faɗa, da ni Allah saka masa da alkhairi ah, saboda ko shakka babu abin da larabcin ayar ke nuna kenan domin alba kamar yadda na faɗa tun a baya tana shiga cikin almatru annabi ga misali da ulaiikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ma'ana dai Allah yashruna al-hayata ad duniya bil akhirah waɗanda suke sayan rayuwar duniya da lahira ma'ana su bayar da lahira a madadin duniya su gwammace gara duniya sama da lahira su ne kafirai to su ne waɗanda za a yaƙa ubangiji ta Allah yayi izini a yake su fal yuqatil wa zai yake su almu'minun sai dai lafazin almominun bai fita a zahiri ba Tun da ya riga ya gabata a can ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hijrakum sannan zai zo a gaba alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا da haka wannan ya kyauta Allah saka masa da alkhairi dan ma'anar da na bayar jiya kan bata dace da ayar ba amma ta yanzu nan da muka faɗa ita ce ta dace da ayar wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shin ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jininsu domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaɗuwa ko wadda ake iya ɗaukanta ta hanyar jima'i ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba. Kalmar ya halatta. ba ta nuna wajibi ko mustahabi amma ya halatta abin nufi idan miji ya zo neman ki da aure sai kika ce biki yadda ba sai kun je an yi test a tabbatar baya da cuta iri kaza iri cuta iri kaza cuta iri kaza irin wadda take mai saurin kisa ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa ko kuma wadda ake ɗaukanta dama cikin hanyoyin ɗaukanta akwai jima'i sai kika ce sai an je an yi test biki laifi ba ko kai ka ce sai an je an yi test ba kai laifi ba ciki duk wanda ya ce shi bai yadda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba illa iyaka idan kin san cewa garau kike wannan ba zai dame ki ba sai a je a jarraba kai ma idan ka san garau kake wannan ba zai dame ka ba sai a je a jarraba ina fata mun fahimta wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa saboda yawo gari shi kamar ya ci kafar kare ya je nan ya je nan ya je nan to kaga ba zai yadda ba a jarraba don saboda yana jin tsoron kar fallasa ta same shi babu wani laifi amma idan ma'aurata suka ce a'a su sun dogara ga Allah za su je su yi ba ruwan su kuma me zai faru ya faru wannan ba wanda zai ce musu sun yi haramu amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa kuma idan wani abu ya faru ina jin duk ku gamsuwa sosai akwai abin nan littafi na tuhfatul arus na Sheikh Mahmud Mahadi al-Istanbuli an buga littafin ban sani ba ko bugo na farko ne ko na biyu a shekarar 1988 tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala shekara nawa kenan baya kusan shekaru goma sha biyar kenan baya amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba shi a wannan lokacin ya mayar da hankali na eto eh akwai abin da ya shafi jini din da ya magana a kai kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell idan tunda akwai wato ainihin um, jinin mutane a ciki hawa-hawa ne ko aji-aji ne akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata ɗan adam ya samu akwai mai AS wanda yake shi kariya ne akwai kuma mai SS wanda wannan kowa ta suke cell ne idan ya kasance namiji mai AA kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS kuma yaran su ba abin da zai faru bi izini ita hana amma idan ya kasance ita as cas to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na 'ya'yansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu kila ta uku a samu kila ta hudu kila wani abu makamacin kamar yadda likitoci suke yin bayani dan su ne ahlal zikiri ba na so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba eh ibn hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil aja'i. wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshen cikin abin da ba shine fannin sa ba to zai kawo abin mamaki to amma abin da na faɗa wannan sama sama ko ba haka ba to kaga idan ya kasance ita AS CAS akwai yiwuwar ƴaƴan su bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila to kaga akwai matsala wannan wanda cuta ce wanda take sa yaro ya tsamure ya kanjame sannan kuma hana yaro girma ko na makamancin haka gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana suka ce ba za su yi aure ba ba su laifi ba idan suka ce kuma za su yi a kuma ba su laifi ba tunda ilimi ya riga tabbatar akwai wannan to shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu littafin cikin harshen larabci ya rubuta shi don haka wajen wajen kusantar iyali wato ko da sun sadu da mace mani ya fita daga jikinsu adadin kwayoyi na halittar digon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu. Ina fata an fahimta. adadin da yake fita daga jikinsu ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu to sai aka samu wani yana da wannan matsalar sai mace ta ce ba za ta aure shi ba don wannan don idan don shi ba za a haihu da shi ba kaga ba ta laifi ba ko a samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din ko a samu ita kwayoyinta gaba ɗaya mata ne ba yadda za a ta haihu da. ina fata an fahimta da haka sai ce shi ba zai aure shi ba tun da yana son haihuwa bai laifi ba wannan shine dai hikimomin da ke sa a iya yin gwaji din idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza tana da cuta iri kaza ko ma tana dauke da kwayoyi na HIV virus na HIV duk da haka sai ka ce kai ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka dan me amma idan ka mutu mu ba za mu ce kai shahada ba dan ba filin yaki ka mutu ba baka cikin kuma da manzon Allah ya lissafa da sauransu amma kai ne kaga dama kace zaka shiga haka ba wanda zai hana ka sai ka je kai ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa a cikin qiyamul layl yaduwar wannan kwayar abin da din kwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV ya yi yawa matuƙa kwarai da gaske yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi cikin maza da mata saboda babbar musiyar da ake ciki ta yawa kwarai da gaske da haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba a'a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji ni ban ga laifin su ba kaga eh, su kirista tun haka suke yi ba yadda za a ɗaura aure mutane a cocin su sai an yi musu test an tabbatar ko ba su za a ba results din ba fada za a je a kaiwa da ya gani shikenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba ina fata an fahimta dan ma kana ce je a yi maka test ka kawo sai mutum ya je sai test din da kuɗin sa sai results ɗin da kuɗin sa tunda akwai rashin gaskiya a Najeriya ya yi yawa a rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai kuma karshe na dauke da cuta ya zo ko ya cuce ta ko kuma ita ce kuma ta cuce shi don haka dai ya halatta a yi wannan gwaji kalmar ya halatta ba ta nuna wajabci kar wani je ce na ce dole sai an yi cewa ne ya halatta a yi ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi babu wani sako da su ba su sabawa Allah ba ba su sabawa manzon Allah ba idan suka ce su ba za su yi ba haka za su yi kayan su ba za mu hana su ina fata mun fahimta Allah shi taimaka mana za mu tashi kan ayar wai za ja'ahum amrun min al-amn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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وبنجد وإذا جاءهم أمر من الأمن idan wani labari ya zo musu wanda ya shafi al'amnu zaman lafiya awil khawf ko tsoro da firgici a za'ubi sai su yi kokarin yaɗa shi akwai mutane da suke da irin wannan halayyar da sun ji labari ba sa iya tsayawa su tantance gaske ko rishin gaskiyar abu sai su yaɗa shi sawa'un labari ne na zaman lafiya ko labari ne wanda ya shafi firgici da zaman tsoro a za'ubi sai su yaɗa shi kalmar a za'ubihi akan ce a aza'uhu akan ce aza'u bi duk kowanne ya yi, wato lafazin za'a. ya ta'adda bi nafsihi wa ya ta'adda bil ba a cikin harshen larabci ubangiji ce walau Duhu, ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu min walau Duhu, ila rasul lokacin da suka ji labarin sawa'un na zaman lafiya ne ko na rikici da firgici da tsoro inda a ce sun maishe shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum kuma inda a ce za su mayar da shi zuwa ga majibinta lamarin wanda suka tsara su tunani da hangen nesa ma'ana manzon Allah a lokacin rayuwarsa shugabanninsu waɗanda ake dogaro da ra'ayinsu a lokacin da manzon Allah ba shi nan inda za su mayar da al'amari zuwa gare su la alimu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah ke baiwa baiwar gane labarin da sun san mai labarin ya kunsa ko wace gaba ce ya kamata mutane su sani menene bai kamata mutane su sani ba sannan menene na gaskiya menene kuma na ƙarya wannan duk ƙarin bayani ne akan abin da na faɗa jiya. wato ayar na nuna zargi ga dukkan mutumin da ya ji labari kowane irin labari ne ba ya tsaya bincike sai je ya mu kun san ya tabbata cikin hadisi wanda mun karanta a fassarar waɗansu ayoyi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku ababai guda uku ya ki muku ababai guda uku ababai guda uku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku su an ta atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraq ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan kada ku rarrabu ku rike alqur'ani ku yi aiki da duk ku jeji kada ku rarrabu abu na biyu an ta'buduhu wahdahu wa la tushriku bihi shay'an ku bauta mu Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba abu na uku wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga dukkan mutumin da Allah ya baiwa shugabancin ma'ana ku faɗa masa abin da yake gaskiya kuma ta hanyar da zai iya fahimta ya iya ganewa sannan in ya kawo dokokin da suka dace da daidai da adalci ku taimake shi akai in ya kawo dokokin da ba na daidai ba ku yi kokarin faɗakar da shi don ya canza ya gyara wannan shine nasiha kaga waɗannan ababe guda uku kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba riko da igiyar Allah gaba ɗaya sannan kuma nasiha wa shugabanni sannan ababe guda uku da Allah ya ki baya son mu yi shine yakrahu lakum qila wa qal jita jita da kaji labari ka je ka faɗa da kaji labari ka je ka faɗa wa kasrata su'al da yawan tambaya cikin abin da baya da fa'ida ko amfani wa ida'atal mal da kuma wulakantar da dukiya shine kashe ta ba ta hanyar da ta dace ba a shari'ance waɗannan ababe Allah yake muku su Da haka ya dinki ta baya da amfani kuma da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ya ishi mutum ya zama tataccen makareci matukar duk abin da ya ji labari sai ya faɗa to idan ka ganshi ka ce masa sunansa makareci ka yi laifi ba a ce duk abin da ka ji labari kana zauna a wannan majalisi kana zauna a wancan falo sai ka ji labari karkarwa kake yi harshen kana karkarwa bari kai ma ka fita ka je ka fesa ka faɗa to za ka zama tataccen makareci haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi da haka dole idan mutum ya ji labari ya yi taka tsantsan kafin ya gane shi ko an ce a kaza ko a ina ne aka faɗa ko a wani majalisi ne ka bi ta tsantsan kafin ka faɗa amma ba haka ba sai mutum ya je ya karya ina fata an fahimta ko su sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi yace dukkan wanda ya kawo labari wanda yana tsammanin labarin ƙarya ne bai kama bincike ya gano gaskiya ko ƙaryar ba kawai yana ji shi ma sai je ya faɗa yace to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makaryata haka manzo Allah bai da cikin hadisi take cika kaga wannan aya da waɗancan hadisai na nuna mana ladabin al'umma na zamantakewarsu da jama'a shine kame bai dukkan wani labari da kaje ko na farin ciki ne karka yi saurin yadawa dan zan to ƙarya ne ko bai kai fadin haka bai da kaje ka faɗa in ma na damuwa ne da bakin ciki karka yi saurin yadawa dan zan to ƙarya ne ko bai kai fadin yadda kai kaje ka faɗa kuma ya kamata da an ji wani abu na firgici da razani sai a nemi su wane ne masu hankali da tunani da hangen nesa a faɗa musu gafa fa abin da muke jin ana yadawa a gari wace matsaya ya kamata mu ɗauka a matsayin mu na kaza sai mutane su nemi masanan cikin su malaman cikin su masu tsoron Allah cikin su dattijan cikin su masana ya kamata cikin su a madadin kawai duk wanda ya ya yada wannan ya yada wannan sai farna ta faru a ban kasa ubangiji ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ku ba da rahmatsa lattaba'tum shaytan da kun bi shaytan illa qalila da yan kadan ne daga cikin lafazin illa qalila waɗansu suka ce yana da alaka ne da aza'u bihi ma'ana wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf aza'u bihi illa qalila idan har suka ji wani labari na zaman lafiya ko na firgici da zaman ɗarɗar ya tashi suke sai kaɗan ne wanda ba sa yana shi ma'anar illa qalilan suke nufi waɗansu malaman suka ce a'a yana da alaƙa ne da walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu lazina la alimahu allazina yastanbitunahu minhum illa qalil inda za su mayar da al'amarin zuwa ga annabi ko zuwa ga mijibinta lamarin su kafin su yada to da su masana sun gane makamar labarin sai ɗan kaɗan ne abin da zai koya a gare su wanda ba za su iya ganewa ba don ba komai za su iya sani waɗansu malaman suka ce yana da alaƙa ne da jimlar ƙarshe walaula rahmatun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadlan Allah da rahmarsa ba gare ku latabatum shaytan da kun bi shaytan illa qallan sai dai yan kadan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin shaytan din ba za su bi shi ba ma'ana idan an kwatanta da ko kuma sai yan kadan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin rahmar ubangiji ta Allah za ta riske su kan waɗanda ba za su bi shaytan ba ko kuma waɗanda za su kauce sai sun bi shaytan duk daga fadalan din ta ubangiji ga rahama amma kuma sai sun bi shi sai yan kaɗan ne daga cikin ku to idan an ce sai yan kaɗan ne daga cikin ku ma'ana ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zame su samu kurakurai a cikin su ko wata gajiyawa irin ta bil adama yan kaɗan ne idan an kwatanta da waɗanda suke tsaye akan tafarki da daidai da gaskiya sannan ko da su wanda suka yi kurakuran ko suka yi ayyuka wanda yake ba daidai ba idan an kwatanta da ayyukansu na daidai da kuma ayyukansu na kuskure da barna ayyukan nasu na daidai din sun fi yawa ayyukan su wanda yake na kuskure shi ya fi zama dan kadan din ne lattabatu musifana illa kalila tunda dai ko ba mu asumai bane ba za a samu gajiyawa da sirri ina ba ta amfani ina jin wannan bayanin ya ƙara fito da ma'anar sama da yadda muka bar ayar ajiya sannan kuma wani abu na karshe da za mu rufe da shi a ayar Shi ne. wannan aya ta sauka ne a daidai lokacin da aka yaɗa jita-jita cewa manzon Allah ya saki iyalinsa haka kawai aka ce manzon Allah ya saki iyalinsa sai jama'a suka yi yaɗa jita-jita har cikin garin Madina Umar dan Khattab na gida hankalinsa ya tashi wani sahabi ya zo ya masa sallama Ya ce fito sauri nake ka fito ce me ya faru ne an yi kaza kaza kaza ne ce ai musibar ta fi wannan girma an kawo wa musulmi hari ne ce ai musibar ta fi wannan girma kaza da kaza da kaza ya ce a'a ai kaji kaji wai manzon Allah ya saki iyali kuma dan Khattab ya fito tunda ai insa tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faranta masa rai ba ce tana ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah ya saki da haka ya je mutane sun taru a masallaci manzon Allah na zaune a cikin gida shi da iyalinsa kowa ya zo an hana shi sai yana Abubakar ya zo manzo Allah ce a bashi izini ya shiga sai yana Umar ya zo manzo Allah ce a bashi izini ya shiga sauran kuma kowa na waje sai da suka je cikin gida suka bincika sai suka samu ashe matan annabi ne suka tsare shi suna ja in ja da shi akan harkar kudin cefane kudin cefane yayi kana ba wai suke ne ba akan <laughs> harkar kudin cefane kaga shine khatamun nabiyyi da imamul mursalina amma an tsare shi ana tattauna akan wannan da kyar aka tafka aka tafka aka samu sulhu Umar dan Khattab sai ya fito ya leko waje yace ya ku jama'a ku saurara ku ji ina tabbatar muku da cewa matan manzon Allah suna nan daren bai sake su ba wanda yace ya sake su ƙarya ne ba haka labarin yake sai kuma wannan aya ta suka wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi take zargin wanda suka yada wannan jita-jita ina fata an fahimta aya ta gaba وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وبنجد فقاتل في سبيل الله kai yaƙi domin yatsa kalmar Allah a ban ƙasa, la tukallafu illa nafsak ba a ɗora maka nauyin tilasta kowa ba sai kanka, kai kan tilasta fita, sauran kuma ka faɗa musu, wanda yake so ya biyo ka, wanda ya zauna a gida ba zai cutar da kai ba ka tafi da adadin wanda ka samu ko me ka ɗan su Allah na zaburar da manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen jihadi fa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsa wa harridil mu'minin sannan ka zaburar da mummunai ka kwadaitar da su falalar da ke cikin jihadi ka kwadaitar da su falala da ke cikin mutuwa a wajen yaki ubangiji ta'ala ya faɗa a wani wurin da yace harridil mu'minina anan bai faɗa akan me za a zaburar da su ba amma a cikin suratul anfal yace ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ka zaburar da mummunai wajen yaƙi don yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa an fahimta ko manzo sallallahu alaihi wa sallam kuwa ya bi salo daban-daban wajen faɗakar da su wajen zaburar da mutane dan bayyana falalan mutuwa a wajen yaƙi da falalan aljihad fi sabilillah ya faɗi hadisai masu ɗumbin yawa waɗansu mun karanta su cikin tafsirin suratu Ali Imran lokacin da muke ciki kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa a cikin aljanna akwai daraja ɗaya ɗaya har guda ɗari tsakanin kowace daraja da ‘yar uwarta kamar tsakanin sama da ƙasa. Darajar nan guda ɗari Ubangiji ta'ala ya tanade su ne lil na fi sabilillah ga masu jihadi. Hawa ɗaya har guda ɗari kowane hawa tsakanin da dan uwansa kamar faɗin da ke tsakanin sama da ƙasa. Kaga wannan ai zaburarwa ne, faɗakarwa ne. An fita filin yaƙi ga kafirai can sun taru ga musulmai a nan gurin. Manza Allah ce ku yi gaggawa ku zabura zuwa ga aljanna ita faɗinta shine faɗin sammai da ƙasa. ɗaya daga cikin su ce cewa annabi sallallahu alaihi yanzu menene tsakanina da shiga aljanna da yace tsakaninka da shiga da ita shine numfashin da kake yi in ka daina numfashi ka shiga da dabino a hannunsa yana ci na guzuri ya ga ya karasa dabinai guda uku bata lokaci ne sai ya watsar kawai ya shiga cikin abokan adawa ya kashe a kashe shi har sai da ya shahada aka to kaga shine harruzul mu'minina alal qital nan gurin wa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harrizul mu'minin asallahu an yakuffa zai na kafaru lalle ubangiji ta'ala zai kawar da cutarwar waɗanda suka kafirta ma'ana dukkan wani shiri da za su yi maka da tanadi da za su yi maka na su illata ka ko su lahanta kai da sabanka Allah zai iyar da wannan zai kawar da wannan wallahu ashaddu ba'san ubangiji ta'ala shine mafi tsananin karfi wa ashaddu tankila sannan ubangiji shine mai mafi tsananin ukuba wato mai yin azaba ta sakamako ga waɗanda suka suka kafirce masa Allah ce man yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha man yashfa shafa'atan hasana dukkan wanda ya alfarma kyakkyawar alfarma ya kullahu nasibun minha to zai kasance yana da rabo na lada a sakamakon alfarman nan da yawa wane ko suwa ne. wa man yashfa shafa'atan sayyi'a dukkan wanda ya alfarma mummuna ya kullahu kiflun minha to zai samu rabo na shi na zunubi sakamakon mummunan alfarma da yi wa wani ya wuce gaba dan a tabbatar masa haƙƙin da ba nashi ba wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu babu abin da ke gagararsa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna mahimmancin abin da ake kira alwasafa alwasafa shine shiga tsakani shiga tsakani dan tabbatarwa da wane wata maslaha a wurin wane tabbatarwa da wane wata bukata a wurin wane wani na neman makaranta gashi yana da requirement din da ya kamata a ɗauke shi a jami'a amma kuma ba ya da da wanda ya sani a wajen sai ka shiga tsakani ka sa baki don ya samu admission wani na neman aiki yana da qualification mai kyau na ɗauke shi akan wannan aikin amma ba ya da sanayya a ma'aikatar sai ka bi ka yi amfani da sanayyar ka shiga tsakiya don a ɗauke shi wannan shine shafa'atan hasan wato alfarma kyakkyawa kenan ko shiga tsakani mai kyau domin lafazin shafa'a yana nufin alwasata shiga tsakani ka shiga tsakanin mai neman makaranta da hukumar makaranta ka shiga tsakanin mai neman aiki da hukumar da yake neman aiki a wurinta ka shiga tsakanin mai neman aure da family din da yake neman aure din a wajen su kila ba dan ka shiga ba da ba za a bashi ba ya cancanta amma su ba su san ya cancanta ba ko ya cancanta amma akwai waɗansu masu cancanta irin tashi kuma ɗaya kawai ake bukata sai ka sa baki sai aka ɗauke shi aiki ko makaranta ɗin ko aka ba shi aure ko dukkan wani abu na duniya mai amfani to wannan kana da lada a wajen Allah madaukakin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito da wani abu ya so ya ba wani kyauta sai ya ajiye shi ya ba shi kyauta da gangan sai ce wai ba za ku sa baki ba ku ce in ba wani sai ce me amfani mu sa baki mu ce ka ba wani tunda dama kayan niyya sai ce a'a ishfa'u tu'jaru cewa a ba wani sai ku samu lada ni dama idan na bada ina da lada amma sa bakin a bayawa ne kai ma kuma ka samu lada wato annabi sallallahu baya son ya kasance shi ya takaita da lada yana son alkhairin ya game kowa kaga wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwa baya kallafa maka wani irin abu amma sai da yawan mutane ba sa yin wannan in dai har zan wuce ma gaba ka samu makaranta ko ka samu aiki ko ka samu kaza sai da kana neman wani abu a wurin mutum wanda ka nemi lada a wajen Allah madaukakin sarki shine lada zaka samu cikakke to haka kuma inda zaka yi kishiyar haka ka shiga tsakani dan saboda bada al'amura bai cancanta a bashi ba ka ce a bashi ina fata mun fahimta ko mutum ya yi laifi an kama shi za a zartar da doka da ta dace da mai irin wannan laifin a kansa sai ka shiga tsakani cewa a kyale shi to ya zama shafa'atan sayyi'a kenan wasata mummuna kenan shiga tsakani mummuna idan har kai haka to zunubi gare ka a wajen Allah madaukakin sarki duk wanda ka ce a bashi abin da bai cancanta ba a bashi abin da ba haƙƙinsa ba wanda ba dan kai ba da ba za a bashi ba sai aka bashi kaga zalunci aka yi to kana da kaso na zunubi sakamakon shiga tsakanin da kai dukkan mutumin da ya dace a yi masa hukuma iri kaza a yi masa horo iri kaza dan yayi laifi iri kaza sai ka je ka shiga tsakiyar ka ci a kyale shi kar a yi masa wannan horon shiga tsakiyar nan da kai kana da zunubi ka kyale a hora shi ka kyale a lallasa shi daga baya sai ka zo kai masa jaje wajen jaje kai masa wa'azi in ma kyauta zaka ba shi sai ka ba shi. bayan an hora shi bayan an casa shi ya ji jiki sannan sai kai haka amma me ya amfanin yayi laifi sai ka je ka ce abin nan ko ka ba da kati ko ka yi waya ko ka ce kaza ai a sake shi namu ne naku ne ku suwa bayan ya saba Allah ya saba manzon Allah kuna sanar da labarin bakwarishiyar da zai sata bakwarishiyar ce yar dangi zurriya dan daga shi dai tana da dangantaka kenan da annabi tun da manzo Allah kware shi ta yi sata ana ganin yar manya ce yar dangi ce sai aka ce to ko a yanke mata hannu ko ba za a yanke ba ya kamata a tuntuɓi manzon Allah a ji ko za a yi wani afuwa da rangwame a kyale ta sai aka ce to waye zai je wa manzon Allah irin wannan gangancin magana a nemo wanda ake ganin yana da fada sai aka ce a nemo Usama ibn Zaid al-hibbu bin al-hibbi aka je aka nemo Usama ibn Zaid cewa ya kamata ka je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wannan matar a kyale ta a yafe sai dai nan gaba tun da yar manya ce aka zuwa ana zuwa aka je aka faɗa manzon Allah sai daga kai ya kalli Usama ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kake ka shiga tsakiya dangane da wani haddi doka punishment da ubangiji ta ala ya tanadi ai ga mai laifi iri kaza ka ce kar ayi yace waɗanda suke kafin ku sun halaka لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد yace waɗanda suke kafin ku sun halaka domin idan manya suka laifi ko ƴaƴan manya suka laifi sai a kyale su a ce ai dan wane ne ai jikan wane ne ai kanin matar wane ne ai wane ne wane ne wane ne sai a kyale shi amma idan wanda suke na ƙasa marasa galihu suka yi a a tsayar da doka a sai manzo Allah ke cewa wallahi wai wallahi, ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yada yace ina rantsuwa da Allah da fatima yar gidan muhammad za ta yi sata da muhammad da kansa zai yanke mata Usama dole ya juya ya tafi dole sai da aka yanke hannun wannan matar ba kyale ta wannan ita ce gwamnatin adalci abin buga misali hukunci na adalci abin buga misali kenan a duniya in dai ana son ƙasa ta samu cikakken tsaro ta samu cikakken zaman lafiya to dukkan wanda ya laifi kar a saurara masa amma kaga a Najeriya ce ba haka ake ba idan mutum aka ajiye shi a ma'aikata kaza yayi sata yayi sata miliyoyin kuɗi suka bata aka kama shi aka buga a jarida a jarida suka masa tarere kowa ya ji abinda za a yi masa shine sai a cire shi daga wannan ma'aikatar sai a kai shi kuma wata eh wai nan gurin tunda an gane a nan gurin sai a cire shi sai a kai shi kuma inda ba a gane ba ba za a kama shi ba a ce a tatso dukiyar jama'a da ta salwanta a hannunsa sannan bayan an tatso dukiyar jama'a da ta salwanta a hannun shi dukkan kaddarorinsa ma in za a sayar a sayar an mayar abin zuwa ga treasury na gwamnati to kuma menene hukuncin wanda ya yi irin wannan laifin a yi masa shi to wannan shi ne zai hana wani ya yi amma shi kenan sai a shirya shi daga nan ko sai a masa transfer ko a ce a an tausa shi wani kuma a ce an masa murabus din dole kaga har yanzu yana da entitlement din shi na ma'aikaci munafikin dole aka wuta ba ma dismissal din shi yi ba to haka ake a Najeriya to da haka shi yasa sai sata su samu gindin zama sai rashin gaskiya da rashin adalci ya samu gindin zama saboda mai ba a kwatanta adalci a cikin rayuwa in ka ga na doka in ka ga an tsaya an ce sai an yi kaza wanda yake mai karamin karfi ne abin ya sha amma mai babban karfi kan akwai waɗanda za su yi magana cikin duhun dare ko su buga waya ko su yi da rashi kenan sai a kyale shi to wannan shine mabuɗin halaka na kowace al'umma kuma shine alamomi na rushewar kowace al'umma idan Allah madaukakin sarki ya nufin rusa al'umma haka yake kaddara masa ta yi ta fuskar kaddara kaddarawarsa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira haka Allah madaukakin sarki ke tsarawa a cikin rayuwa mutakar shugabanni za su yi haka to al'umma ta kusa lalacewa kenan ta kusa rushewa har sai an samu waɗanda za su zo suna kokarin farfaɗo da al'amura suna kokarin gyarawa ko yaya in dai ana samun gyara ana samun masu salaha a cikin mutane to sai su zantowa al'umma su ne garkuwarta daga faɗawa cikin halaka Allah ya tsare sai Allah ce وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو فيها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Ubangiji ce wa idza uyitum bi tahiyya idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to ku mayar da martani kuma ku yi gaisuwa ɗin bi ahsana minha da wadda ta ta kyau auru duha ko ku mayar da daidai irin gaisuwar da aka muku shine hadisi ya nuna mana a aikace yayin da aka ce maka assalamu alaikum to kai in za ka yi wadda ta fita sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah in kuma za ka yi daidai da ita sai ka ce wa alaikum salam idan ku aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to idan za ka yi wadda ta fita sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ko za ka mai da daidai ita sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah sannan idan mai gaisuwa ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga bai bar wani ragowa na abin da zaka kara ba sai ka ce wa alaikum kadai kai shi kamar da daidai ita kenan a can gurin kamar da wanda ta fita dan ya bar maka ragowar wuri ya bar maka rarar wuri da zaka kara a nan gurin kuma bai rage sauran space ba duk gaba ɗaya ya cinye ya haɗiɗiye kalmomin da ake amfani da su wajen gaisuwa da haka kenan magana ta riga ta kare ba za ka kara wata kalma ba wadda ba ta tabbata ba a shari'ance ina fata an fahimta shine wa idza uyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai hisabi ne akan kowane irin abu ko masani ne akan dukkan kowane irin abu lafazin alhasib ana fassara shi da hisabi sannan ana fassara shi da sani wanda sani din ke sa a yi hisabi dan ba a yi hisabi sai abin da aka sani Allah ko ya san kowane irin abu da mutane suka yi wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna ladabin gaisuwa a tsakanin musulmi a tsakaninsu da juna ma'ana lokacin da aka gayar da kai lalle ka mayar da gaisuwa sannan wajen mayarwa din ko ka yi da lafazin da yafi naka wanda aka yi maka ko kuma ka da daidai lafazin da aka yi maka wato kamar dai da muka buga misali waɗannan hadisai masu ɗumbin yawa wato sun nuna muhimmancin gaisuwa sannan wajen gaisuwa kana da damar ka ce assalamu alaikum bil alif wal lam kana da dama kuma ka ce salamun alaikum bigari alif wal lam domin kowanne ya zo cikin alqur'ani wancan ya ce wassalamu ala man ittaba al huda lafazan assalam bil alif wal lam salamun alaikum kuma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa adda lahum ajran karima tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin سلام قولا من رب رحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi idlin samin lakan lafazin salam ba tare da alif da ba wato ka ce salamun alaikum sai dai wajen furta shi dole ne ya kasance kai tanwini akan mim salamun alaikum amma salamu alaikum wannan hausa ke shi ba larabci bane ba ko dai ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum amma salamu alaikum wannan hausa ke nan kai ba larabci kai ba tsakani da Allah babu wannan a cikin larabci hausa ce tsabagen kawai amma salamun alaikum yau larabci ke assalamu alaikum larabci ke ko wancan ko wancan ina fata an fahimta ciki duk wanda kai yayi kuma ladabin sallama ya nuna cewa wanda yake haikan abin hawa shi zai wa na kasa yan kaɗan su za su yi wa masu yawa wanda yake tafiya shi zai wa wanda yake zaune kuma ladabin sallama ya nuna cewa lokacin da ka tashi yin sallama ba sai wanda ka sani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kowa za ka masa sallama duk wanda ka gama da shi za ka ce da shi assalamu alaikum kuma ladabin sallama ya nuna cewa idan ka zo wajen mutane ka ce assalamu alaikum sannan ka shigo sannan kuma in za ka tafi jama'a assalamu alaikum na tafi kenan manzon Allah ya ce ta farkon ba ta fi ta biyun muhimmanci ba wadda kai lokacin da za ka shigo muhimmancin ta bai tsara wadda kai lokacin da za ka shigo in ka shigo salamu alaikum za ka zama assalamu alaikum wanda za ka yi wa mutane sallama kafin ka zo ko kafin wato ainihin da tafi sannan ladabin gaisuwa din ya nuna mana cewa inda za mu haɗu da kai so goma a yi ne duk haɗuwa sai mun yi sallama kai inda zan rabu da kai bayan minti biyar in sake dawowa sai kuma na yi sallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito cikin Al-Adab al-Mufrad ɗaya yana tafiya da dan uwansa su bi kamar yanzu ne da Malam Sa'idu muna tafiya sai ga itaciya a gaban mu sai ya bi ta daman ta ne na bi ta hagu lokacin da ya biyo na biyo sai ko mun sake sallama assalamu alaikum sai wa alaikum assalam kaga wannan sai wani ji kamar wani abun wasa ne ko abin dariya amma haka sahabban manzon Allah suke saboda muhimmancin sallama a wurin su ina fata an fahimta malamai suna tattaunawa namiji na iya wa mace mace ta ina iya wa namiji ko ba za su yi wa juna ba zance mafi inganci namiji zai iya wa mace mace za ta iya wa namiji sai dai kuma kowanne ya kasance ya yi da ikhlasi abin nufi idan mace za ta yi kacce ce za ta kera murya ta yi siririyar murya don jan hankali a'a sallama ta fi lillahi assalamu alaikum shi kuma ce wa alaikum assalam amma idan kika kashe murya kika ce wani salamu alaikum kin ga ake ba kin san ba dan Allah kika saboda kai ma idan ka kashe wani murya wajen ansa wa alaikum da wani sanyin murya kai ma ka san cewa ba dan Allah kai dan haka tayi murya wadda take maza maza ba shiga ba fita da an je an san ba wasa gentle gentle ba wasa amma kai ma kuma idan ka tashi ansawa sai ka ansa wato da kalma da ta dace to malamai suka ce idan an yi haka babu laifi amma matukar zaki tashi murya sai ki kera murya siriri yan murya to bai halatta ba tunda Allah ce fala takhdana bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ku daina sassauta muryar ku dan idan kun yi haka din ku mata waɗanda ke da kwaɗayi sai su kwaɗaitu game da ku waɗanda ke da cutar zuci ta sha'awa sai su kwaɗaitu game da ku da haka namiji zai iya wa mace mace za ta iya wa jama'a namiji in dai an tsarkake niyya sannan namiji na iya wa taron mata masu yawa mata masu yawa na iya wa namiji kuma shi kadai wannan min babu aula tunda ɗaya da ɗaya ma sun yi ballantana kuma ɗaya da yawa taron mutane da yawa ko taron mutane da yawa su yi wa mace ɗaya wannan duk babu laifi duka dai babban abin da ake so idan an samu bambanci tsakanin jinsi ya kasance an yi da kyakkyawan niyya ba a yi da muryar da take za ta jawo hankalin wanda aka yi wa sallamar ba an yi ne kawai don isar da sako da musulunci don sallama ɗin tana da muhimmanci a cikin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ba yadda za ku shiga aljanna har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba yanda za a kuma ku yi imani har sai kun zanto masu kaunar juna awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin kuna so in nuna muku wani abin da idan kun yi shi za ku zama masu san juna ƙaunar juna sabai suka ce faɗa mana sai ce afsu salama bai bainakum ku yaɗa sallama tsakaninku Abdullahi bin Sallam ya yake cewa lokacin da manzon Allah ya zo Madina kaga shi lokacin da musulunta ba shi Abdullahi bin Sallam Ya ce ina ganin fuskar sa a karan fari na tabbatar wannan ba fuskar makareci ba ce fuska mai annuri fuska mai ban sha'awa mai ban kai bai kama da makarita ba yace sai kuma na matsa kusa da shi yana magana farkon abin da na fara ji ya shiga kunne na na maganarsa yana cewa ayyuhan nas silul arham wa at'imu at'am wa afshi salam wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam yace ya ku mutane ku sada zumunci ku ciyar da abinci ga wanda baya da abincin sannan ku yaɗa sallama a tsakankaninku da juna za ku shiga aljanna tare da sallama din ko tare da abinci ma'ana dai cikin abin da maza Allah ya kwadaitar da mutane akwai yaɗa sallama idan an riga an sadu da juna namiji da namiji bayan wannan ya ce assalamu alaikum wancan ya ce wa alaikum assalam mustahabbi ne kuma su yi musafa wannan ya ba wannan hannu su gaisa abokinka ne mahaifinka ne ina fata an fahimta a sirikinka ne wanka ne kananka ne ka ba shi hannu ku gaisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ba waɗansu mutum biyu da za su haɗu da juna sannan su yi musafaha lokacin da suka haɗu bayan sun yi sallama face sai an gafarta musu kafin su rabu daga wajen a wajen kafin su rabu gafara za su yi to wannan duk wanda bayan an ce assalamu alaikum sai aka yi musafaha da juna kenan kaga idan mun haɗu da sulikan mu al'ada ba a yi musafaha wani ma ba a yin sallama din wani ma in ya hangi sarkinsa in shi ya bi nan shi wanda sai bi nan suna wasan boya wanda ya zama al'ada ce amma a gaisa a yi musafa a yi sallama shi ne abin da ke daidai ina fata mu fahimta to don haka hukunce hukuncen dai sallama suna da faɗi imam al-qurtubi ya yi yalwata harshe a nan gurin haka idan mutum yana son ya samu asar da hadisi masu dumbin yawa sai duba littafin Imam Bukhari Al-Adab al-Mufrad yana ɗaya daga cikin mafiya ko kuma dai cikin littattafan da suka tara hadisai masu ɗumbin yawa da suke yin bayanin sallama da hukuncin sa wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ce Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi Allahu! Allah madaukakin sarki la ilaha illa hu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi la yajma'annakum lallai zai tara ku ila yawmil qiyama ya zuwa ga yinin nan na tsayuwa ne yinin ranar tashin kiyama Larai ba fihi wanda babu hukunto dangane da zuwansa tabbas yini ne da Allah ya tanade shi kuma zai zo wa man asdaqu min Allah haditha wane ne yafi Allah gaskiyar zance ai babu wanda yafi Allah gaskiyar zance sai Allah ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم وخذلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وبنجد تعالى فما لكم في المنافقين فئتين shin me ya shafe ku kuka kasu gida biyu wato munafikan da lokacin da za a tafi yakin Uhud manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fita bayan gari Abdullah bin Ubay bin Salul ya ruɗe su suka dawo gida suka ce so ba za a tafi ba tun da dai sun ba da shawaran a zauna cikin garin Madina kar a fita amma da ƙarshe aka ki karban shawaran sa aka ce sai an fita so ba za a je yakin ba da haka sai suka zame suka dawo baya to sai musulmai suka rabu gida biyu waɗansu suka ce manzon Allah ka umarce mu fara ta kansu a yake su waɗansu suka ce a ku kyale su ba sun yi kalmar shahada ba to waɗansu suna ganin a kyale su mummune ne waɗansu suna ganin kafirai ne wannan saɓanin da suka yi su sahabbai din game da munafikai shine Allah ke zargin su anan fa malakum fil munafiqina fi bi'atayn yo me yasa har kuka zama gida bi dangane da lamarin munafikai har yanzu bai bayyana ba gare ku cewa kafirai ne su bai bayyana ba gare ku cewa makiyin ku ne bai bayyana ba gare ku cewa so suke su ga faduwar ku da karewar ku ba ku fahimci wannan ba wallahu arkasahum bima kasabu ubangiji ta'ala ya mayar da su cikin kafirci bima kasabu a sanadiyar mugunyar aikin da suka yi Shi shine arkasahum daga arriks ne lafazin arriksu da arrijisu da annajis jiki na ɗaukar mana ɗaya najasa datti ko azaba wato arkasahum ko kace ai auka a fil riksi ma'ana ubangiji ya aukar da su ya mayar da su cikin arriksu wanda shine azaba ko kace shine datti idan kuma an fassara shi da datti yana nufin kafirci domin kafirci datti ne ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najasun shine ma'anan wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah shin so kuke wai ku ku shiryar da wanda Allah ya riga batar da shi ubangiji ta Allah ya riga ya kaddara cewa su batattu ne halakakku ne har yanzu dan su daga cikin kawai dan sun ga imanin baka sai su dauka ba mu ne su shine aturiduna an tahdu man adalla wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila dukan wanda ubangiji ala ya riga ya halakar da shi babu yanda za a iya sama masa tafarki da shirya waddu law takfuruna kama kafar su kafirai sun so ina ma a ce kun kafirta kama kafaru kamar yadda suka kafirta nuna sawa'a ko da su sai ku zama daya su munafikai sun so ina ma a ce kun bi su ku da su duk ku zama daya ku dare daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko rabu da shi ku kyale shi shi kadai irin yadda suka haka sun so ku musulmai ku haka ma'ana duk wanda ragwancin sai hana shi fita jihadi so yake sauran su suke fita duk wanda yake taimakon addini so yake sauran su yi tarayya da shi wajen rashin taimakon addini shine dulo takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah ubangiji ce kar ku riki masoya a cikin su har sai sun yi hijira dan Allah har sai sun yi hijira daga garin da suke sun zo garin da manzon Allah yake an assasa daula ta musulunci da su fa in tawallau in ko suka juya baya ba su yi imanin ba ballantana batun hijira din ya zo fa khuduhum ku kama su a matsayin fursunonin yaki waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhizu minhum waliyan wala nasira kada ku ce za ku riki majibincin lamari a cikin su ko da akwai dangantakar jini ko da akwai hulɗa ta kasuwanci a ciki wala nasira sannan kuma kar ku ce za ku riki wato mataimaki a cikin su sai Allah ce إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وبنجد إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق sai dai waɗanda suka sadu ko suka tafi ila qaumin zuwa ga mutanen da bai da kuma bai na sa, a tsakaninku da su akwai alkawali na zaman lafiya aw ja'ukum ko kuma waɗanda suka zo muku hasirat suduruhum wato ainihin zukatansu na kunci da takura an yi qatilukum a ce su yaƙe ku aw yuqatilu ko kuma a'a su je su yaƙi mutanensu ba za su iya yaƙar ku ba haka ba za su iya zuwa su yaƙi mutanensu ba to irin waɗannan su ba za ku ce ku yake su ba su ba za ku ce wato ainihin ba ce su ba a matsayin fursunonin yaƙi. ina fata mun fahimta ubangiji ta'ala ya yi umarni ga mummune cewa su yaƙi kafirai qawlan wahidan faquduhum wahsuruhum wa qawduhum kull marta, kamar da suratul tauba ta bayani fa in tawallaw faquduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum kamar da wannan sura tana ta yi bayani idan suka juya baya ku yaƙe su ku kama su a fursunonin yaƙi a duk inda kuka same su haka ne hukunci to sai Allah ya togace waɗansu daga ciki ce banda su su wane ne waɗanda aka togace aka ce banda su iri biyu ne na farko waɗanda su abokanan yakin ku ne amma da suka ji za ku yaƙe su sai suka garzaya wajen waɗansu wanda kun yi yarjejeniya ta rashin yaƙar juna ko da su to tunda sun je garin da ku da masu wannan garin akwai yarjejeniya ta rashin yaƙi ta sulhu ta tsagaita wutar yaki zuwa tsawon shekaru kaza to ko da wanda kuke yaƙa ya je garin to ba za ku bi shi garin ku yake shi shine illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq kashi na biyu cikin waɗanda ba za ku yaƙa ba aw ja'ukum hasira suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawm waɗansu daga cikin kafirai waɗanda su ɗan zaman lumana ne idan su ba za su bi ƴan uwansu ba lokacin da za a zo yaƙar ku dan ba sa son a yake ku duk da ba addinin ku ne ba ba sa son fitina ba sa son rikici hana ƴan uwansu ma suke dan me za a yake ku amma tun da sun fi karfin su sun kyale su ba za dai su je su taimaka musu sannan kuma su ba za su iya zuwa su haɗa ƙarfi da ku dan a yaƙi ƴan uwansu ba tun da ba addinin ku ɗaya da su to irin waɗannan kafirai idan kun tashi yaƙi su ma ba za ku yake su shine auja'ukum ko irin kafiran da suka zo muku hasirat suduruhum ma'ana daqat suduruhum zukatansu sun kuntata sun rasa ya za su yi an yi katilukum su dai ba za su iya ku ba au yi katilu kawahum su kuma ba za su iya karyan yan uwansu to irin waɗannan kafiran duk da ba musulmai bane ba ba za ku yake su ba in kun tashi yake na musulunci ina fata mun fahimta to kaga wato adalci na addinin musulunci ashe lokacin da aka ce ayi yaki akwai adadin da ake yaka akwai waɗanda ba a yaka idan an tashi yake na farko ba a kashe mata ba a kashe yara ƙanana ba a kashe dattijai waɗanda sun gajiya ba masa iya komai suna gida a zuwa. sannan dukkan wanda ya je killace kansa a ɗakinsa na bauta yana ta ibada shi kaɗai. duk da shirme yake fa ibada ta ba musulunci yake ba amma ba za a je a yake su. waɗanda ake yaƙa mazaje waɗanda suke da makami sa iya ɗaukan makami a yi faɗa da su su ne za ku yake su kuma ko da su idan an yi takarda ta tsire ta wutar yaƙi bai halatta ku yake su kuma ko da su idan su sun ware kansu daga cikin sauran dangin su ba sa so a yake su kuma ba za ku yake su dan Allah wani irin adalci ne wannan da wuya ka samu adalci a cikin waɗansu addinai in ba musulunci ba irin wannan wato kaga addinin musulunci na lura da kowane irin abu na lura da kowane yanayi amma lokacin da amerikawa suke jefa bom a iraki suke jefa bom a afghanistan suna ware hata jarirai wanda yake ciki ma ba a haife shi ma ba su yi exception ɗinsa ba cikin wanda suka jefa bam a ballantana wanda yake masallaci ballantana wanda yake ɗakin ba mace ko namiji kowa kashewa suke to amma irin waɗannan sune za su rika kururuta yakin 'yancin dan adam ina yancin dan adam yake a cikin lamarin su su rusa gidajen mutane su fata ruwan shan mutane yanke wutar lantarkin mutane su kashe wannan su gasa wannan su yi wannan har yanzu a Vietnam ana haihuwar yaro da kunne ɗaya ko da ido ɗaya saboda makamai masu guba da suka yi amfani da su a wajen har yanzu tasirin abin da nan har yanzu a Japan akwai inda inda idan fulawa ta fito sai an je an yi biki fulawa ta saboda kasar wajen ma an mutu ta'addanci an gurɓata yanayi sai yadda ba za ta iya fito da su rogo ko da ruwa ya sauka kanta to waɗannan sune za su ce wai ai su sune masu kare yancin dan adam sune wato eh, abin da din demokarasi masu tabbatar da adalci a kasa kariya ce kawai dokin bai baki dai ya fi gudu shi yasa sai su faɗa abin da suka ga dama amma addinin musulunci shine addini na adalci wanda babu zalunci a ciki kuma addinin da yake auna kowane irin abu ta fuskar da ta dace to irin waɗannan sunfi guda biyu da aka faɗa wannan ba za ku yake su ba Shi ne ma'anar illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hadra suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawm sai Allah ce walau sha Allah inda Allah ya ga dama la sallatahum alaikum da sai ya dora su kafirai din akan ku falakatalukum kuma da sun yake ku sun karkashe ku fa in itazalukum falam yuqatilukum da haka idan suka nesance ku suka kiyakar ku wa alkau ilaikum salama suka miƙa muku magana ta bayanin sulhu cewa zaman lafiya za su yi da ku fa ma ja'ala Allahu lakum alaihi sabila ubangiji bai sa muku dama ta ku kuma ku ce sai kun yake su idan suka yi saranda suka miƙa wuya suka ce mu ba ruwan mu duk da yan mu suna ya ku mu ba ruwan mu mu mutane gari kaza ne mu mutanen unguwa kaza ne ba za mu kuma cikin wannan fitina ba to ba ruwan da ku da ku yake su in kun yake su kuma kun ci amana su ne Allah ta تجدين آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم وخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Ubangiji ce satajiduna akharina za ku samu waɗansu nau'in kuma daga cikin su kafirai yuriduna an su suna son su amintar da ku su ce mu ba za mu ku ba ba za mu yi faɗa da ku ba wa ya amanu kuma suna so su amintar da mutanen su kwantar musu da hankali to kaga ba wahala a duniya ka samu mutum biyu kishiyoyin juna kuma kana so ka kwantar musu da hankali dan abinda wannan ke so ba shi wannan ke so abinda wancan ke ki shi kuma wancan ke so to dan haka suna da wahala ke su suna son su zauna lafiya da ku amma kuma suna son mutanen su ma su yarda da su kullama ruddu ila alfitnati su fiha yayin da duk aka yi kokarin mayar da su cikin fitina shine cikin kafirci aka tallata musu yakar ku su fiha sai su ji kamar sun yarda sun gamsu sa iya yakar kuɗin amma in sun zo kuma sai su gaba za su iya in an ziga su an ziga su sai su duka musu ɗauki makami fitina ɗin tana shiga cikin zuciyarsu tasirin ziga na kama su amma kuma duk da haka in sun fito sai su kasa fitowa ɗin a yaƙe ku tare da akwai waɗanda su suna nan haka a tsaka tsakiya haka kaga waɗancan su sun riga sun faɗa ƙaunar wahidan ba za su yaƙe ku ina fata an fahimta to su irin waɗannan na biyu wanda suke taraddudi wanda fitina na saurin shiga cikin zukatansu ziga na saurin kama kwakwalansu fa in lam ya'tazilukum in har ba su fito fili sun ce sun nesance ku ba wa yulqu ilaykum salama in har ba su fito fili sun ce sun aiko muku da sako na zaman lafiya tsakanin ku da su ba wa yakufu aydihum ba su fito fili sun ce mu fa ba za mu yaƙe ku ba shi mu kawai suka yi ba su ce ba za mu yaƙe ku ba an gane ku to irin waɗannan fa ku kama su waqtuluhum ku yaƙe su ai su tafifta muhum duk inda kuka same su dan ba ku da tabbata kansu dan za a iya bi ta kansu ai muku illa dai idan an ziga su za su je eh, wallahi aje wallahi aje in an fito kansu sun tsaya suna cewa to aje ko ba aje ba to irin waɗannan karku amince su waɗancan kan sun riga sun yadda ko mai ƴan uwansu za su faɗa musu su faɗa musu amma su ba za a yake ku da su ba to irin wannan sai ku zauna lafiya da su amma irin waɗannan fa ku zuhum wa kutuluhum haythu sakittumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan kam mun sanya muku hujja mabayyaniya a kansu cewa ya halatta ku yake su. Sai Allah ce. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له وأعد له عذابا عظيما وبنجي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا بيداتي بقى ba يكسر mummuni لفظ ما كان lafazin ma kana baya nuna annafi abin da yake nuna wa ma sahha wa mastaqama bai inganta ba bai kuma dace ba haramun ne li mu'minin ga mu'mini an yaqtula mu'mina da yace zai kashe mu'mini dan uwansa illa khata'an sai dai fa in hakan ya faru ne bisa ga kuskure in ya faru bisa ga kuskure ba zaɓin sa bane ba yardar sa bane to wannan kuma daban da haka wa man qatala mu'minan khata'a wanda ya kashe mu'mini bisa ga kure fa tahriru raqabatin mu'mina wajibi na farko da ke kansa shine yantar da bawa mumuni idan an ce bawa mumuni ya iya zantowa mace ya iya zantowa namiji ya iya zantowa baligi ya iya zantowa wanda ba baligi ba matukar bawa ne mumuni lokacin da ka kashe mummuni farkon abin da za ka yi shine yantar da bawa mummuni abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahli da kuma diyya wadda za a mika wa iyalin wanda aka kashe illa an yasaddaq sai fa in sun yi sadaka da ita sun ce mun yafi ma'ana lokacin da ka kashe mutum haƙƙi biyu ne a kanka haƙƙi na farko haƙƙin Allah madaukakin sarki haƙƙi na biyu haƙƙin dangi na mutumin da ka kashe haƙƙin Allah shine sai kai kafara kafara na ita ce yantar da bawa mumin idan ka kasa yantar da bawa mumin sai kai azumi na wata biyu a jere kamar yadda bayani zai zo nan gaba haƙƙin iyaye ko ƴan uwa wanda aka kashe shine sai ka biya diya na mutumin kuma ya danganci me aka samu ka. diyar kuma aka sa maka Ka kaga raƙumi dari kenan diyar kuɗi aka sa maka sai a yi lissafi a'a diyar tumaki ko awaki aka sa maka to sai a yi lissafi menene za ka biya diya sananne ne dai diya a cikin addinin musulunci kuma takan canja dangane da canji na kuɗi daga shekara zuwa shekara an gane ku illa an yi da ku sai in sun ce sun yafi fa in kana min qaumin aduwwin lakum in wanda ka kashe din bisa ga kure yana cikin mutanen da yan adawa ne gare ku wato danginsa gaba ɗaya ba musulmai bane wa huwa mu'minun alhari ko shi mummuni ne fa ta hadiru raqabatin mu'mina to zaka yantar da bawa mummuni wato a madadin ke. wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ko ya kasance daga cikin mutanen da akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su alkawalin zaman lafiya tsakaninku da su an gane ku wato shi mummuni ne su ɗin kuma ƴan uwansa gaba ɗaya kafirai ne amma ba kafirai da suke yakar ku ba wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su fadiyatun musallamatun ila ahli to a wannan lokacin za ka bayar da diya wadda za a miƙa wa iyalinsa Wata hariru raqabatin mu'mina sannan za ka yantar da bawa ko mu'mini an gane menene wa tahriru raqabatin mu'mina wato yantar da bawa an gane ku? faman lam yajid ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wanda ko bai sami iko haka ba fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai ya azumi na wata biyu a jere suna bin juna ta min Allah dan tuba zuwa ga Allah wa kana Allahu aliman hakima ubangiji ta'ala ya kasance masani sannan ko mai hikima wato a nan gurin ku lura da abin sosai haƙƙi biyu ne kan mamaci in dai mamaci da aka kashe bisa ga kuskure wannan mamaci ne bisa kuskure ka kashe shi to haƙƙi biyu ne a kansa haƙƙi na farko haƙƙin Allah wanda shine za ka yi mai yantar da bawa mumuni in ba ka da wannan kai azumin wata biyu a cikin haƙƙi na biyu shine haƙƙin wa yan uwansa to yan uwansa din nan kashi uku ne kashi na farko in sun zanto musulmai Za ka bayar da cikakkiyar diya gare su sai in sun ce mun yafi to kaga diya ta faɗa kanka sai kawai ka je kai ka fara shi ka ta iya shi musulmi ne amma su ƴan uwansa kafare ne waɗanda kuke faɗa da su to a nan gurin sai dai ka yantar da bawa mummuni kadai amma ba za ka biya diya ba dai idan ka biya diyya, wurin ma za ka tafi wurin yan adawar su to sai su yi amfani da ita wajen yakar to shi ne hikimar da ba za a ba su ba ko kuma shi musulmi ne danginsa kafare ne waɗanda ake zaman amana da su ba sa yakar ku ba kwa yakar su zaman amana ake ku da su ina fata fahimta to nan gurin za ka ba su cikakkiyar diya na wannan musulmi da su waɗannan wanda ba musulmai ba amma da kuna zama amanar su an fahimta ku to akwai kashi na gaba wanda malamai suke kawowa shine ya zanto cewa shi wanda ka kashe din ba musulmi ba ne, ba mummuni ne. ina fata an fahimta to za ka biya diya ko ba za ka biya diya ba Maganar kafara dai Allah bai magana idan ka kace kafiri ba wani kafara na azumin wata biyu eh idan idan ka yi azumin wata biyu dan ka kace shi ya zama shi da musulmi da ɗaya kenan Allah kuma ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum ya za su daidai ba za su yi daidai ba ina fata an fahimta masal fariqaini kal a'ma wal asami wal basiri was sami hal yastawiyani masala afala tadhakkarun ba za su yi daidai ba to sai ya rage mai sai diya za ka biya yan uwansa diya in ba kwa yaki da su yan kafiran amana ne to amma diya da za ka bashi nawa za ka biya diya daidai da ta musulmi to a nan malamai suka yi safani waɗansu suka ce diya za a ba diya daidai da ta musulmi waɗansu suka ce rabin diyar musulmi waɗansu suka ce ɗaya bisa ukun diyar musulmi haka ibn kasir ya kawo waɗannan maganganu guda uku kamar ka tambayi suka ce a wurin ka wanne yafi sai ce na riga na yi bayani a sharhin bukhari mai tsawo ka je ka duba sharhin bukharin sa kuma an nema an rasa <laughs> ballatana a je a ko me yace a can gurin sai ya bada reference da littafin sa na sharhin bukhari ina fata an fahimta to da haka sai mas'ala ta zanto ana tattaunawa a kai kan cewa ta bangaren diya za a daidaita su ko ba za a daidaita ba na fi gamsuwa da ra'ayin da ke cewa ba za a daidaita su ba tunda ba sa zama daidai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har abada ba za su zama daidai ba ko a duniya ko a lahira cikin kowane irin hukunci to wani ana magana kan kisa wanda yake na me na kuskure hukuncin mutum kenan amma akwai kisa na ganganci ayar gaba za ta yi bayani ba za mu shige ta yanzu ba sannan akwai kisa wanda ake kira shibuhul amdi wanda ya yi kama da ganganci shi ma ba za mu yi magana sa ba sai gobe in Allah ya kai mu ban gaishe a cikin aya ba amma hadisai sun nuna shi kisa na kuskure kowa ya riga ya sani ka taho da mota ba da niyya ba ka kade mutum a ka harba fari da baka zaka harbi barewa sai ta je ta samu wani mutum a gona ta kashe ba da niyya ka harba bindiga ka harbi tsuntsu bullet din ya je kashe wani kaga wannan kuskure ne ba da niyya bane ba ka dan dungure mutum sai ya fadi ka da shi da wani abin da baya kisa bulala ba ta kisa kana dukan shi da bulala sai ya mutu kaga duk wannan na kuskure ne to shine za a yi wa waɗannan ababen guda biyu amma kisa na ganganci me ya hakikanin bayanin sa kisa mai kama da na ganganci me hakikanin bayanin sa wannan sai yammacin gobe idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidajen prison na nan garin jama'a sun taimaka da kayayyaki kamar haka an sami gari buhu nawa kasa buhu goma an sami shuga buhu biyar an sami kuli-kuli buhu biyar an sami omo leda goma an sami sofki wato katan biyar an sami littattafai kamar haka juzuwa amma guda talatin a muƙarrar tauhid guda ashirin ishimawi guda goma iziya guda goma kawa'idi guda talatin tufafi daban-daban har adadin da ya kai ɗari biyu da hamsin set ɗari biyu da hamsin bayan haka akwai shirin zuwa gidan marayu shi kuma za a yi bayanin me za a kai amma dai wannan gobe idan Allah ya kai mu karfe sha ɗaya na safe za a kai wannan ziyara ga waɗanda suke da ikon zuwa ko suke da mota da za su taimaka don taimaka yan uwa da za su je wannan waje za mu haɗu a nan masallaci sannan a tafi gaba ɗaya in Allah ya kai mu gobe karfe sha ɗaya na rana idan Allah ya kai mu gobe mai itikafi ba zai je ba wassalam